koyi da suwa ku soke su ku diba ibadar da mun karoyato suna yi wadda kuka iyawa ku yi wadda ba ku iya ku nemi taimakon Allah ya taimaka muku kai amma ku soke su abin ga da ganin wasu malamai na yi ko kuma masu da'awan mallanci suna yi na sukar yawan ibada to barnata suka yi haka nan da suka yi barnata suka yi su maɓannata ne ba malama addini ba ne shaidanu ne ƙala mujahidun mallam mujahidu ya ce kana ibn zubairi abdullah ibn zubairi ya kasance idan kama ila salati in ya tashi tsaye ya kabarta sallah bai motsi yin gabas yin yamma yin kudu yin arewa ka annahu udun ka aza cina. ka aza kututtunan icce na wanda rehe rahu sun kaɗe bi al'udu iccen da ya mutu amma ga shi tsayi kun ga bai da rai balle ya motsa to in yi tsayi yana sallah haka ya kayan tsayi da aka tambaye shi wa haddasa ya ba da labari anna ababakar lalle uba abubakar uban uwa ce abubakar radiyallahu an kana kazalika shi ma haka ya ka sallah ya ce don haka shi ma zai yi sallah da ya gada ga mashahurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Saddiq Qala Sabitu Albunani mallan Sabitu Albunani ya ce kuntu amru bi ibn Zubair na kasance wani bi nakan biyo in iske ibn Umar ibn Zubairi wa huwa khalfal muqami yana bayan maqama Ibrahim yusalli yana sallah kun san sannan babu mutane da yawa kana iya tawa muqama Ibrahim kai tsaye kai ta sallah yanzu na mutane sun ka yawa in kuka diba shekarar da na fara zuwa aikin hajji da muka yi dawahi sai muka zo nan muka yi tsaye ga aikin hajji na ga alazai amma nan muka tsaye muka yi sallah babu wata rigima babu mutane amma yanzu ko yanzu da an kana aikin hajji wurin nan na tsayuwa ko yanzu bai tsayuwa to lokacin babu mutane nan yaka mallan sabitu albunani ya ce na kan biyo in iske shi yana sallah ka annahu khashabatun mansubatun kamar wani icce na da an kai gina an ka kai lata ta haraku ba ta moci shi yasa kun kaga sabitu ya koyi sallan nan da yawa irin waɗanga malamai na ya zanna da suwa su abdullahi bin zubairu kun san shi ba sahabi bane shi sabitu albunani amma wanga abdullahi bin zubairu shi sahabi ne to ku koyi sallah haka aka son in an ka tsaya ga sallah haka aka son a yi sallah ba a moci ku bar sallah kuna soshe-soshe duk wanda zai kabata sallah ya sosa da inda ya kasan ya sosa kamin ya kabata sallah ya soshe jiki ne ko yana sannan ya ce allahu akaba to ka yi hankuri da ita ta zo da baya wa rawa yusuf yusuf ibn majishu ne ya ruwaito an istiqati daga amintattun malamai yusnidu kuma yana ruwaya hadisan da isnadi ne kala kasama ibn zubairu dahara ala talafati layali ibn abdullah ibn zubairu ya kasa dare kashi uku falailatun huwa ƙiyamun dare guda tsaye za a yi ciki ne ya an kai tsaye ba a dukawa hatta sabahi sai da asuba aka duka a kira ɗaya za ta yi dare guda in ya kabarta sallah bai dukawa sai sahi don sai ya ce min aljinnati wannan sannan ya duka to daren tsayuwa kenan wa huwa raki'un dare guda ko ruku'i zai in yayi a ya kadan ya duka ruku'i bai tasowa ruku'i har ta sabahi sai da sa'i sai da asuba zai tasowa wa huwa sajidun dare guda ko na sujuda ne in yayi sujuda bai doko goshi ne ya taso har ta sabahi sai sai ya tawaye waɗanga yara duk ibada gada suka yi ciya suka yi komi ba su yi ba yan sun ka dibe wa'anda sun ka ga suna ibadar nan na gabansu manyan sahabbai saboda haka ku bajja an cewa ne ya ɗaukaka ya yi kaza ku yi tunanin ku zama kamata haka nan sai kun bi hanyar gari sun bi su waɗanga ƙoƙari na suka yi su koyi da malaman su ba suna malaman ba manyan malaman na nan son suka yi su koyi da su to kai ma in kana so ka zama kamar su dole sai ka bin da sun kabi wannan ruwayan ma ya ce ta habibu a sakir ya ruwaito wannan ruwaya ce wa an musulmi bini yana musulmi bin yana kala ya ce raka'a ibn zubairu yau man raka'atar ibn zubairu ya yi ruku'i wata rana muna nan sai mun kaga yayi sallah yayi ruku'i faqara ana bil baqara ke mun ka karanta suratul baqara wa ali imran mun ka karanta ali imran wan nisa'i mun ka karanta nisa'i wal ma'ida mun ka karanta al ma'ida wa ma rafa'a ra'sahu bai dauko kai ne ba mun ka karanta waɗanda surori baqara da imran da nisa'i da ma'ida amma duk bai taso ba wannan su aka ce ma ɗayan addini ɗayan addini kenan waɗanda sun an haihe su cikin addini wannan abin da ruwaya ibn asakir da siratu da siru a alamin nubala suka ruwaito shi wa ana amur ibn dinarin kal kana ibn zubair amur ibn dinarin ya ce ibn Zubairu ya kasance salli fil hijiri. yana sallah cikin hijr isma'il kun san na karanta muku da abdullahi bin zubair da abdulmalik ibn marwan abdulmaliki ibn marwan su hudu ne abokai waɗanga biyu su ne tuna da su biyu kuma an mantar da ni sun kai sallah eh Eh, da urwa sun kai sallah sai guda daga cikinsu ya ce ga hajjira mani can gaban za ku tashi mace kowa ya aza hannu ne ya roƙi allah abin da ya kaso to kun san shi wannan dutsen ya shahara kwatta ya aza hannu ne gare ya roƙa abin da ya kaso bai doke a sai an tabbatar mai shi yasa kun ka ga yahuda sun ce a danne shi a yi mai katanga ka a bari ko ka te umara ka ka taba shi don sun san shirin da sun ka shirya wani da ya aza hannu ne yana ce Allah ya wace ƙasa kaza sai sun ka ce to ka bari kowa ya to yanda yi to sun ce can sun yi addu'a shi ibn uh, zubair milkin jaziratul arab ya roƙa saboda haka uh, shi abdulmaliki shi ko ya roƙi mulkin duk duniya to shi abdulmaliki yanzu ga abdullahi bin zubairu ya samu mulki inda ya kaso inda ya roƙa shi ko gashi ya samu mulkin inda ya roƙa sai ya aiko ma ibn zubair ka san da kai mun ka tai mun ka yi addu'a to yanzu ni Allah ya bani abin da nika so kai ya baka wanda haka so to ina so in haɗa kan musulmi kai min biyayya kai min mubaya yace bai yace to wallahi in ba kai ina kashe ka in zan in ba in haɗa kasan musulmi ta zan guda wallahi bai wa kai kai kai kasa daban ni kasa daban musulmi kasa guda ta to shi na sai aiko hajjaji bin yusufu sakafi ya taho ya ɗora halaba bindo bindo wani abu ne kamar majarjawa haka sai a ya duci katon duci da mutum goma ba su ima sai a sako shi sai ya kawo ga gina ya banke ta haka sai ta wadi irin da yau da kun ga suna aiko kamar kambula kamar kumbula da suka aiko yanzu kamar ba maka eh? eh shi kuma wannan makami ne daban na shi kuma kamar dai kumbula to ibn zubairi yana cikin masallaci walmun janiku ya subba a taubahu mun janiku ya an ka ya harba duci sai ya kawo gari gatai kuma ya tafitu kowai waya bai bai kowai inda yake shi zuciya tana ta inda Allah sallah da ya kai cikin ɗakin ka'aba hajjaji bai gushe ba sai da ya kashe cikin ɗakin ka'aba nan ya buge ka'aba kuma an ka sake gina ta daga baya amma shi yana jin manyan duwatsu na halaka suna faɗuwa amma fara fama tafi ta kowa wa yawa yi Allahu akbar haka dai waɗanga matasan suke ga addini yaro na matashi kun san shi na wannan da ya annabi ya zaune ya fara karatu bai ji an bugi gambo sai ce shin wayo ina abdullahi bin zubair ban ji an yo kyacha an rabki gambon na, ina yake sai a ce yana gidan uwa sai ce a taya to da shi ana tawa da shi da annabi ya ji an yi kyacha an rabki gambo ya ce yawa madalla dan zubairu ya taho dan yaro mai hazaka ba ragona ba in ka ga yaro ya tashi yana rago to Allah ya sauka mai addu'a wa an umar bin qais an ummihi hada kala ala ibn zubair ibn qais ya ce uwa ta ta shiga wajen abdullahi bin zubairi baitahu gida ne fa idza huwa yusalli ko da ta shiga sai ta iske yana sallah fa da hayyatun ana sallah sai ga maciji ta faɗo ala ibn hashim cikin daya ne babban danai habibu babban danai hashim shi ka bi mu habibu to hashimu yana kwance ga maciji ya haɗo bisa gare shi fasahu sai mutane sun mutanen gidan sun ka dora kyallowa to alhayya maciji maciji sun maramau sannan sun ka jihi macijin da wani abin jiwa kuma kada a salatu abdullahi bin zubair ko yanke sallah ta bai shi. raina ya tahi yana ce inda Allah bai ko sa abin da aka yi ga da kusa gare ana ta jiwa ana haɗin maciji maciji kai shi bai ko san abin da aka yi ba zuciya tana inda Allah ta habibu ibn asakir ya ruwaito wannan wa an mujahidin ma kana babu min al-ibadati ajizu anhu an-nas babu wani babi na ibada wanda mutane sun ka kasa yi wani babi na ibada wanda mutane sun ka kasa yin wannan ibadat illa ta kallafahu ibn Zubairu, sai ibn Zubairu ya iya yi ne komi na na wata rana ya zo da wafi inda ɗakin ka'aba shi ɗan zubairu ya ce wala ƙarja a sailun da baƙar bai wani gebe na ranar ya ɗau kuma haukatan ruwa sai ya faɗo ramin ka'aba sai ya cika durahin nan da ruwa kuma ba a kai ƙasa ga mutane tsatsai suna son su yi ɗawali ruwa sun cika wuri sai dan zubairu ya taho sai ya cire riga kai ya yi shirin shiga ruwa faɗa fasabba hatin ya yi ɗawafi yana iyo ya ce ai ibada ba a tsayawa jiranta ya yi ɗawafi yana iyo shi ma wannan ta habibu ibn asakir ya roito shi wani usman bin dalha radiyallahu anhu qala kana ibn zubairu la yunaza fi salasatin yace ibn ibn zubair ba a jayya da shi ga abu uku abubuwa uku kam ba a jayya da abdullahi ibn zubair da su shaja'a zaruntaka kam babu wani matashi mai zaruntaka wanda ya yi shi wala ibadatan ibada babu wani wanda ya yi shi wala balaga ko kuma balaga waɗanda abubuwa uku ba a jayya da shi a cikinsu to kun ga yadda matasa suke su ne in kuna je ana haɗin abadila na sahabbai abadila abdullahi abdullahi ɗayan sahabbai yara matasa to suna su abdullahi bin zubairu su bakwai suke duka abdullahi abdullahi na su bakwai suke matasan sahabbai to haka an kasan matasa matasa tashi su kai duk wani abu na zaruntaka ba wai minahici ba ba minahici matashi ya koma minahiki bai da sana'a sai minahici wai ana ganin cigaba na ba cigaba ne ba wannan Allah ya shirya mai shirya mana matasanmu sai ya haɗibo al'umma wato haɗibul arab wato suhailu bin amrin haɗibu ƙorashin radiyallahu anhu suhailu bin eh, amrin ba kumance ba da wani mutum da umar ya ce annabi ya bari shi ɗebe mai harshe, annabi ya ce kaka ɗebe harshe ne zai tsaya wata rana wani tsayuwa a wadda zai yi kaza zai yi kaza dai har zuwa ƙarshen hadisin to shi na ranar da annabi ya mutu umar ya rikici yana ce annabi bai mutu ba to shi wanga shi na ya yi hudu badda umar bai iya yi don fasaha gare ya yi ta hudu ba sai da laraba sun ka dawo ga addini na makka duka ba a samu wani sun ka fita ba to fasaha gare shi to ya musulunta daga baya bai musulunta cikin musulmin harko ba daga baya musulunta to lokacin da ya musulunta ya yi bincike ya gano ya dai ɗauki lokaci gaskiya ya wahal da annabi don fasaha gare shi duk inda ya yi magana ana bi ne shi yasa umar ya ce annabi ya bar shi ya ɗebe halishan nan annabi ya ce ba ka ɗiba to a lokacin da yan musulunta lamma a salama sadda yan musulunta kana kafiru salati ya kasance mutum na mai yawan sallah wasauni mai yawan azumi wa sadaka mai yawan sadaka kuna ganin dai waɗanga abubuwa kowa suna yaka yawaitawa ku yi ƙoƙari ku dibi waɗanga ke bari watsi da ƙasar nan bari ku yi ƙoƙari ku dibi waɗanga ayyuka ku rika kwatantawa ku shiga nan na aka yaso su da mu da ku dun mu shigo kowa ya samu rago na kowa gwargwado na in kun ka ga masu suka ibada suna wa'azi suna suka ibada suna suka masu yawan ibada ku ba sauraren su shedan nuna ba malamai na ba ba a suka yawan ibada bid'a aka suka ba ibada ba ba a suka yawan ibada wa kharaja bi jama'atihi ila shami mujahidan wannan bawan Allah ya hita da tare da jama'a ta zuwa kasar sham wajen jihadi zuwa kasar sham don ita sallah duk abin da adda wahala tana nuna maka rashin wahala ta sai ka ga sai mutane na ganin waya abu kai baka ganin waya ta ita sallah ita a haka nan to ya ta wajen jihadi sallah ta yi tana nuna mai ba wani aiki na ba wa yuqalu innahu sama an ce yi azumi Wata hajja da ya yi ta hajjar hatta ba launuhu wata gayyara sai da launin jiki ne balarabe na balarabe makana, sai da launin jiki ne ya canza saboda sallah da azumi wa kana kasirul bukai idza sami alquran ya zan mutuna mai yawan kuka in yaji karatun alqurani to kun ga dai haka magabatan mu suke ku dibi waɗanga mashahuran sahabbai ku kalli yadda suke ibada kowanku ya tashi mu yi homa ruwa duk mu faɗa kowa ya samu rabo shi mu yi homa ruwa mu shiga kowa ya samu rabo shi haka nan na sahabban na annabi sun ka zanna shi yasa Allah ya taimake su su ta zanna lahiya ƙasashen suka zanna lahiya ɗiyansu suka samu tarbiyya ta ƙwarai sun ka samu rayuwa mai kyau sun ka gama lahiya da duniyar nan kuma kowannen ku ya motsa kowannen ku ya motsa gwargwadon wanda yake iyawa kaɗan kaɗan aka farawa yau da gobe babba kaka zama kuna ganin yaro ɗan ƙarami ya ka tashi yau da gobe in ka to wata rana sai ka iske ya zama babba to haka ne ita ma ibada kaɗan kaɗan kaka farawa wata rana sai ka zama babba cikinta <coughs> sai sayyidul ubadi shugaban masu ibada wa alamul asbiyayi kawa ta zababbin Allah mina zuhadi masu gudun duniya kawasu ya an ce wannan malami da za mu faɗa yana cikin ku to ya kawata ku wa sayyidu tabi'ina shugaban tabi'ai at mai taqawa waisu ibnu amir waisu ibnu amir al uwais bin amirin alƙarni kun ga kenan ya ce saye da a tabi'i na kenan mun shigo cikin tabi'ai yanzu sammahu shaɗibi mallan shaɗibi ya yi mai suna sayidul obadi shugaban masu ibada ba da sahabatu bayan sahabbai shaɗibi shine a mai littafi na al'aiti samu bisunna wanda nika son yaran gana mu su karanta shi ina son yaran gana mu su karanta shi amma ba su yi kila ko suna ne ba taba ji ba suna kokari su ce ma mai yawan ibada suna kokari su kai su ce mai sufi na so su karanta a kitabul ittisamu su san mi asubanci su san kuma wa a asalin sufi wanda asalin sufi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan waka bi mai manyan sufaye sahabbai ne sallallahu alaihi wasallatu radiyallahu anhu sannan tabi'ina sannan da ƙarshe an ka dawo bayan su duka duk inda ahli sunna yake shi a sufi duk inda an ka ga ahli sunna shi a sufi to shi ne so littafin nan su karanta ba wanga sufanci na yanzu ba sufanci yanzu su ko alama su waƙe-waƙe inda duk sun ka zanna wake wake za ka ji suna ta yi to alama sufayen yanzu nan in to jahilki na shi na ka ji ina son su karanta su sami a sufanci to amma ba su yi sai dai su yi ta kwasan ma kansu zunubi da an ga kana yawan azumi sai a ce su yi bi in ka karanta irin waɗanda da ta sai a ce kaji yana karanta mana littafan sufaye ko ana kaga kuka bari ana karatu waɗanga littafan sufaye daɗa sufancin mugun sufanci ya kani daɗa annabi na shi kani ko sahabbai ne bakin matsayaci to ni ina son ina son ku rika karanta wannan littafi na shaɗigi kitabu da ya yake samun ina so ku karanta shi Allah ya taimake mu ya ce abin na shaɗibi ya yi mai suna sayidul obadi ba da sahaba lima a rufe anumin kasaratul ibada saboda abin da ya sani gare shi na yawan ibada Annar rabi ibn hussein annahu qala rabi ibn hussein ya ce ataitu waisan alqarani mallan rabi ibn hussein mashahurin malamin hadisi ne tabi'ina ne yace naje gaida malam fawajattu qad salla asuba sai ni iske malam yayi salla asuba malam uwaisu waka da yayi zaune ya gama salla asuba yayi zaune nan masallaci ne fa qultu sai ni ce la ashgaluhu an tasbihi na ga ya kama tasbihi ba ni shagalta shi game da tasbihi la ashgalu an tasbihi malam ya kama tasbihi ya kama tasbihi bai bari ba falamma kana waqtu salati lokacin da rana ta ciro sama ta ɗebe ja lokacin sallah yayi kama sai malam ya tashi tsaye bar tasbihi fa sallah yayi ta sallah bai bari ba ila zuhuri sai da azhur ta yi nace dai ban shagaltar da malam bari in ƙara jira ne falamma sallar zuhura sadda ya salla azhur sallah sai ya tashi ya kama sallah bai bari ba ila asar sai da la'asar ta yi falamma sallar asar sadda ya sallar la'asar ka'ada sai ya zaune ya zikurullah yana ta zikirin Allah ilin magaribi sai da magariba ta yi falamma sallar magariba sadda ya sallar magariba salla ilin isha'i sai ya tashi ya kama sallar, sai da isha'i ta yi falamma sallar isha'a sadda ya sallar isha'i salla ilin suwai ya tashi ya kama sallar nafila sai da asuba ta yi falamma sallar suba sadda ya sallar asuba jalasa sai ya zanna ya kama tasbihi ba aka zato ainihu sai ijiya ce ta ɗauke shi sai ya gengada an gaji ya ɗauke sai ya tangaɗa haka sai ya falka sun ma'inta ba kwana na ɗauka ce haka yana zaune yana zikiri kun ji tun jiya da asuba ibada ya kai bai yi shiru ba sai yanzu da asuba kuma an yi sallah asuba ya zanna yana zikiri sai an gaje ya ɗauke shi sun ma'inta ba hassan ya falka mallar rabi'u ya ce fasa mai tuhu ya kula sai na ji shi yana cewa yana addu'a allahumma inni a'udhu bika min ainin nawama ya allah yana roƙonka ka tsare ni daga wagga ijiya mai yawan kwana jama'a ku jiya tun jiya da asuba da ya salla asuba ya ci gaba da ibada bai bari ba har yanzu da asuba ta dawo ya yi salla asuba gashi yana ibada an gaji ya ɗaukai ya ci ijiyar nan mai yawan kwana ta allah ya tsare da ita wa wa badanin la tashba'u da cikin da ba ta koshi ciki ne ya motsa tun jiya ba a samu komai ba har Ya yace Allah ya tsare ni da irin wanga ciki mai mai wanda bai koshi tun kwana nawa aka samu abinci shi yasa shaɗibi ya ce mai sayyidul obadi ba da sahaba shugaban masu ibada bayan wucewa sahabbai az-zuhadul awa'il a cikin littafin da ake ce ma zuhadul awaid ciki aka ruwaito shi wal sama da shi kitabul itisam wa tanbihul rin. da littafin da ya rubuta yace wa ga rudaddi sunan littafi ne kenan rudaddi wayanda ba su da yawan sallah kuma suna sukarta ba su da yawan azumi suna sukate ba su da yawan zikiri da karatun qur'ani suna sukate to sai ya rubuta littafi don ya tunatar da rudaddi rahimallahu da tabi'ina Allah shi rahama daga shugaban tabi'ai ba amrin wato uwaisan lillahi darra ma himmatuhu Allah shi albarka babu abin da ya girma himma wannan malami ka wannan malami akwai himma yu'atibu nafsahu yana zargin kai ne ala igfa'atin kadafa kadifatun akan dan angaji wanda ta ta dauke shi yana zargin kai ne saboda ɗan an gaje da ta ɗauke shi Allah shi gafarta mai Allah ya haskaka mai kabari ne duniyar gada kuke gani ba ta da magani sai yawan ibadaka kun ga dai babu natsuwa babu da ya kwanciya hankali babu zaman lahiya babu arziki mai yalwa babu cikin gida babu shigarka kowa ka gani cikin matsala yake duniyar nan ba ta da magani in ba ibada ba kun ga hanyar gada kun ga sun bi sun gama lahiya to ku taho mu bi ta ku rabi da yan izakai su ce can su ta izakai su yi ta faɗa da addini da masu addinin ku rabi da su ku taho mu riƙe littattafan nan mu dibi sahabban nan da tabi'i na ɗin nan mu dibe su mu ci gaba da koyi da su shi zai kai mu ga abin nan hita inda ya kamata mu hita wale ha za yi uddu shaɗibi don haka mallan shaɗibi ya ƙidayewa wannan malami memman ya akuzu cewa yana cikin wayan da ka riko jama ma huwa shaqun ala dawam da abin da adda wahala kuma dawame shi ba ya riƙon rangwami ba rangwami ya kabida ba abin da ya inganta kawai ya kabida shi shi ba rangwami ya kabida ba wa ma ya yace duk da wannan la yu'tabaru mukhalifan lis sunna ba a lura da shi ba kidan ya yi cikin wanda sun ka saba ma sunna ba duk wannan tsananta maka ne ibada da ya kai ba kidan ya shi makhalifan li sunna wanda ya saba ma sunna ba bal yace kai ba marmako a ce ya saba ma sunna innahu min as-sabiqin al-awwalin yana cikin magabata na farko yana cikin magabata na farko wayanda adda daraja su wayannan jahilai da kuka jin in sun ga mutum na ibada su ce wai ya tsananta ma kai ne yi kaza jahilci na kai su ga wannan da ragganci da jahilci da ragganci da rashin niyya mai kyau alam kunni rasul sallallahu alaihi wasallam ya kuma laila ashe manzo Allah bai kasance yana tsayuwa da daddare yayi ta sallah yayi ta sallah hatta ta warrama kadama sai da kawu ne sun ka kumbure ba ba a wa kai ga ibada annabi ya tsananta kai ne ko ku shi dan mi za ku ce mai saboda haka ku rike ibada gwargwadon ne da kuka iya in dai abu ya inganta ku dibi magabatan nan sun ɗara mu ba ɗaya suke da mu ba annabi ce ya khairul quruni qarni fiyayyen jama'a jama'ar zamani na sun mallazi ne sannan waɗanda ka bi musu tabi'i na kenan sun mallabi na ya luna sannan kashi na uku masu yi musu tabi'i tabi'i annabi shi kan shaida ta ya ce waɗanda su sun kai alheri shaida ta shi annabi wadda ya ba su saboda girman ka Allah ka taimaka mana mu dai kada mu yi karatun banza ga littafin ga ka taimaka mana Allah yadda duk muke karanta su mu ma mu samu mu yi ibada da magabatan ga namu sun kai ibada ka taimaka mana mu yi ƙarshe irin nasu wa ana asbagi ibn zaidin an wato daga asbagu ibn zaidin kala yace kana uwaisun uwaisu ya kasance idza amsa ya kulu in yayi mareci sai yace hadi lailatu ruku'i wanga dare daren ruku'i na yau zamu yi ruku'i sai sahi in an jima aka yi sallar isha'i ya kabarta yayi ruku'i fayarka wa hatta zuba shi ruku'i bai tasowa daga ruku'i sai da sahi wa kana idza amsa ya kule wa in yayi marice kuma wato in yayi marece yace kana uwaisun idza amsa ya kulu hadihi laylatul ruku fayarka wa hatta saba wa kana idza amsa ya kulu in yayi marice kuma wadda da dare sai ce wanga dare kuma hadihi lailatul sujuda wanga daren sujuda ne saboda haka in ya kabarta sallah ya kai goshi ne kasa bai tashi fa judo hatta ya bai bai tashi ya sujuda sai sahiya ta waye Allahu akbar Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana abinda duk suka so gare ka mu ma muna so ne Allah ka shirya maga abinda ka shirya su gare shi ya Allah bi ismikal a'zam wa riwanikal akbar Allah ka shirya maga abinda ka shirya su gare shi mutane na kaman mu amma ba su jin wahala saboda in abinda ka sa ma ka so ne ba ka jin waya ta yi in ka samu ka son abu ba ka jin waya ta yi shi yasa su sun samu su son Allah don haka ba su jin waya bauta mai mutum ya yi ruku'i ya duka haka tun da isha'i sai da sahi ina ciwon bai ina ciwon kunkuru duka Allah ya ije musu shi saboda son da suka wa Allah ya haikarin wannan eh, ciwon ya azubu shi ne ƙasa kuma hakan wa kane rahimahullah ya ƙulu labudan Allah fil kamata a ta mala'ika mala'ikatu bis sama yace na rance da Allah sai na bauta wa Allah cikin ƙasa kamar wadda mala'iku ka bauta mai cikin sama mala'iku na bauta wa Allah cikin sama wasu masu ruku'i ne wasu masu sujuda ne wasu masu tasbihi na yace to ya rantse da Allah sai ya bauta wa Allah da suka bauta mai shi yasa yau yace daren rukuyi gobe yace daren sujuda jibi daren kira'a yace wa duk Allah ya kakkasa mala'iku suna bauta mai ya rantse da Allah sai ya bauta wa Allah haka nan cikin kasa Allah shi kayin bayi ne haka Allah yayi abin nan yayi bayi ne haka Allah kayin abi ne saboda girman ka Allah ka taimaka mana da ka taimake su nan za mu kwana insha Allah su sayi dubin masaibu ga sanan ta ne an ibn musayyibi kala ma fatan ni as-salatu fi jama'atin منذ 40 sana ibn musayyibi ce sallah ta kuce min cikin jami'i ba yau shekara 40 ba a taba sallah masallaci annabi ba da ni ba kowace cikin salloli biyar dare da rana shekara 40 ya salam amma suna za ka ji shaidani yaro yana ana ana magana kawa'idi yana suka kawa'idi wai uh, uh, wannan ba a san uba ne ba bakin shaidani sai bacin magabata za ka cewa yanzu ban da bacin magabata mina na aka yi mutane su to su dibi irin littafan ga ku sa gaba ku yi ibada mu gani ko muna samu mu tsira wanda sun ga tsira a a sai dai bacin sa za a sa gaba ba su ibada ba su bari a yi to a yi kaga a yi ƙarshe mai kyau ka yi tsaya ka bauta wa Allah ka koma kana bauta wa alhaji ka bauta wa Allah ka ki ka koma kana bauta wa alhaji duk inda sun ga zanna ɓaci masu kuɗi na su kai ko ina sun ga zanna masu kuɗi na su ga ɓaci duk wanda Allah ya tawa ma asiri yau shi a shi a asawakin su kun ba yabo ne na suka yi ba baki ne na suka yi mai kudi ya shigo yana tahiya malami mai hawan mimbari ya biyo baya yana gyara mai riga ana kabbara ana dariya ana dariya abin da wannan da gani da idona da idona ni ga malami mai yawon mimbari ana mai kabbara ga shi yau yana gyaran riga eh, ranka dai ana mai kabbara wani daga cikin ma'aikatan ne ce wallahi wanga yan kun gaba shi yana ɓanna muku suna kuma wani suna aka gani manya inda duk an kai magana suna aka ce manyan malamai manyan shaidan nan ga azumin almaharar na abin nan tasuwa da ashura yau abin nan biyu ga wata yau biyu ga wata talata ɗaya ga wata rana attini talatin ga wata yau biyu ga wata ciwon ga wata annabi cewa ya yi babu wani azumi bayan watan ramadana babu wani wata mai daraja kamata yi a azumce shi kamar watan al-muharram don haka in kana iyawa azunce shi za ka yi duka in kana iyawa in ba ka iyawa iwa da kaka iyawa amma dai kakka bari a tara da goma su kuce maka shi tara da goma kakka bari su kuce maka amma in kana ya azunce shi ka azunce in ba ka iyawa i baki inda kaka iyawa amma dai tara da goma ka yi musu tanadin kwarai ko ba ka yi sauri da shi ko ba ka yi sauri iyi e, in dai kana iyawa duka ma kana yi in dai kana iyawa in ba ka iya iya abinda kaka iyawa eh gwargwadon wadda kaka iyawa sai ka yi duwa da kaka iyawa gwargwadon wadda kaka iyawa amma dai tara da goma kaka bari su ka ina maimaita muku tara da goma kan wannan ya musu tanadi ko babu sahur ka wuce da su ko babu sahur eh shiwa raka guda ta sai da sahi eh sai da sahi sai ya sallama ka gwada ka gani eh gwada ka gani in Allah ya so in ka gwada ibadar nan in Allah ya so kana ganin kana ganin abinda ba kai zato ba na alheri Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma